Shugaban ƙasar Nijar General Brigadier Abdulrahman Chani ya bawa damar ya dukkanin wani dan kasa da yake a Afirka ya shiga irin kasashen da yake so duba da ganin cewa ya cire dukkanin wani takunkumi da yake a tsakanin sa da Najeriya da sauran kasashe To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa. AMD TV Hausa wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kama ku labaran masu sauraron mu ne da kullum. Shugaban kasar Nijar Burgediya Abdulrahman Chani ya bawa dukkanin wani dan kasa damar ganin cewa ya je dukkanin wata kasa da yake so. Yanda ya tabbatar da cewa yanzu ba shi da wani sauran wani korafi ko tsakanin sa da sauran kasashe waɗanda suke makwabtan kasashen na Nijar. Hakikanin gaskiya ya tabbatar da cewa a yanzu dukkanin wata irin rahin dama da aka ba wa ƙasar Nijar ɗin ta ƙare kuma waɗanda ma suka sa Nijar ɗin a gaba yanzu sun fara janye makaman yaƙinsu akan haka yana mai tunasar da 'yan kasarsa akan cewa duk inda 'yan kasarsa suke so su je domin zuwa cirani ko kuma gudun shijira su je ba laifi ba ne haka zalika duk wani takunkumi ya cire wa 'yan kasar tashi kuma shi ma ya cire wa 'yan wata kasar a cikin kasarsa hakan da ya lalle babu shakka ya farantawa al'umma waɗanda suke ma'abota tafiye-tafiye a cikin ƙasar ta Nijar da kuma al'umma mazauna ƙasashen Afirka waɗanda suke ma'abota tafiye-tafiye zuwa ƙasar Nijar ɗin. duba da inda abdulrahman chani baya nuna bambancin yare ko kuma launin fata ko kuma yaren gari ko kuma dai wai wani wani dan wannan kasa ne wani dan wannan kasa ne yana gabatar da duk abin da yake ganin shine daidai inda zai sa al'umma su ci gaba lalle za mu iya cewa damar da ya ba wa 'yan ƙasa Nijar tana yawa mata yi sai dai kuma haka ake son shugaba ya kasance mai sako-sako ga talakawansa. idan shugaba ya kasance mai matsi ga talakawansa za ka ga sun zo ya zo ya fita a ran su lokaci ɗaya bai aune ba akan haka abdulrahman chani mibi irin wannan rayuwa ce baya so ya fada tsakaninsa da talakawansa yasa yake kokarin lallaba su haɗe da ba su gudunmowi iri-iri a rayuwa wannan da ya gudunmawa da ya ba su a yanzu ta zama babbar gudunmowa a bangaren eh, dubawa To masu mu ne da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi a dangane da kalamin shi kansa janar brigadier Abdulrahman Chani din akan dukkanin wani dan kasar Nijar zai iya sa duk inda yake so haka zalika zaka iya shigowa kasar Nijar kai tsaye a matsayinka na dan gudun shijira. ku ci gaba da biyo mu da comment da liking AMD TV Hausa wannan yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama muku